wal والقمر maganar ba kamar wadda wani daga cikin mushrikai yake rayawa ba ne cewa shi zai isar wa abokansa masu tsoron jahannama zai kawar da su daga kanta Allah yana rantsuwa da wata ba haka lamarin yake ba